من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين مع البركة na roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda za mu shiga mu fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu rana ta goma sha hudu yau ga watan zulqa'ada bi ma'ana watan sha na kalandar musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ta daidai da sha takwas ga watan takwas na shekara ta da goma sha 2016 miladiya. A inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana a akidun shi'a da abun da suka kunta domin wanda bai san akidar ba ya santa. wanda kuma suka shige ta ba su yi zurfi ba to su san irin abin da ke cikinta Allah ubangiji ya shirye wanda ya shirya ya tsare wanda kuma ya tsare daga fadawa to za ku ga ana sallama ana dawowa ana sallama ana dawowa tafiyan dai tana nan a yau din tana nan a yau din ba a fasa ba amma da dare ne sai na ga ko minti talatin dai jirgi zai tashi na ga akwai dama a yi karatu za a yi ko da tazaran tashi da minti talatin ne don watakila tun bai san wace kalma zai faɗa ba Allah ubangi yarda da mu gaba ɗaya Matafiya tana nan kamar yadda kar ma a yi sallama yau an yi jiya shi kenan <laughs> Allah ubangi ya sa mu dace kamar yadda na ɗan yi shimfiɗa jiya nake darasinmu na yau shine wani abin da ake kira aqidan shi a shine at tukuya at-tuqya shine boye aqida ka ɓoye ma mutane wani abu game da kai yanda duk juyin da za a yi din nan ka gama rayuwanka da su ba su san kai waye bane to shine tukuya. wannan yana daga cikin rukunan rukunan rukunan imani da shi'a ma rukunan ita aqidan shi'a ka zauna da mutane ka rika interacting da su na shekara da shekaru ba su san kana da aqidan ba wanda bai ɓoye ta ma ba yake da wannan irin ma gaba ɗaya ba ɗan shi'a bane a wajen su to shine yau za mu bincike game da ita a tukya a tambayar mu ta ɗari da da tara. ɗaliban mawallafin wannan malamin suka tambaye suka ce akaramaka Allahu ma hiya taqiyya me taqiyya wa ma fadluha ko mai falalanta ma inda shiyukhi shi'ati a wajen shehunan shi'a da malaman shi'a ƙala shaikuhumul mufid ga amsan da babban shaikhinsu malamin da aka tambaye shi mawallafi wannan littafin alu sunna ne da ya tashi ba da amsan sai ya ba da ita a harcen shi malami shi an ya ce shaikuhum al-mufid sunan shaihinsu kenan mufidu ya ce a taƙiyya ita kalman taƙiya ita ce kitmanul haƙƙi boye gaskiya attaqiya kitmanul haƙƙi boye gaskiya wa satrul itiqadi fihi ka sitirta ka lullube aqidarka yadda kada ka bar kowa ya santa ya san aqidanka wa mukatamatul mukhalifina ka ɓoye wa masu saba wa aƙidanka aƙidarka kar masu saba maka masu opposing naka su san kai waye ne bi ma'ana wajen shi'a masu opposing nasu su ne ahalus sunna to bi ma'ana taƙiya shine ka rayu within society na ahalus sunna ba tare da ka bar an gano cewa kai ɗan shi'a bane wa tarku muzaharatihim bima ya'qubu dararan fi dini aw ad-dunya da barin taimaka musu bima ya'qubu dararan ga abinda zai haifar da cutarwa ga addini ko duniya wato ka taimaka musu akan abinda zai cutar da aqidan shi'a ko waɗansu interest naku na duniya wannan shine taqiyya ina fata an gane ko kaga ba bambanci da munafiki ai ko ba haka ba munafiki shine zai rayu da musulmi har cikin masallaci ya zo sahun gaba ya wanke masallaci ya share masallaci ya zuba ruwan alwala a gungumi amma yana nan a kafirinsa ya ki ya nuna cewa shi kafiri ne wa musulmai kaga ba bambanci da munafiki kenan a ku duba shi ne ɓoye gaskiya to sai za a gaskiya kuma ka ɓoye wa mutane ita eh ba Allah ce wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu wa tawasaw bil haqqi ba wa tawasaw bi wa tawasaw arika yo juna wasiya da gaskiya ana faɗa juna gaskiya to ya za a yi wai aqida ce ta kan shiga ga amma rika boye gaskiya kaga gaskiya akwai contradiction in ba dai wata kungiya ta freemason ko ta cultism ko ta ne to meme mutum zai ɓoye gaskiya ma za ba adal haƙƙi illa dala wannan maganar su ka duba littafi footnote na biyu can tafsihu i'tiqadil imamiyya sunan littafin wato ingancin aƙidun imamiyya sunan littafin kenan shafi na ɗari da talatin da bakwai faslun ka duba fasali chapter kenan fitkafiya wa arrafaha wancan wato definition na muhammad na shekuhun al-mufid shehinsu mai suna al-mufid ga wani kuma irin definition da shi kuma muhammad jawad mughniya ya bama kalman taƙiyya ya ce shi a wajen shi kiya ita ce an ta ƙula shi ne ka furta kalma au taf'ala ko ka aikata wani aiki amma gaira mata a ta taƙidu saɓanin abinda kuma yake zuciyanka da aƙidanka ku duba ka aikata wani aiki saɓanin abinda ke aƙidanka ka furta wata kalma saɓanin abin da ke kake kudurtawa yake zuciyanka kaga Allah ya kwanje ni waɗanda ya ayyuhal na amanu lima kuluna, ma la Ka kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun kaga Allah ya kwanje ni waɗanda ya kodan da kuka iman me yasa kuke faɗan abinda ba ba ku aiwatar da shi zunubi ka ya girmama a wajen Allah ka rika faɗan abin da baka aikata shi to kaga shi wannan taƙiya ita ce ka yi hakan su wai me yasa za ka yi ta wai li daf'i darari an nafsika domin tunkuɗe wata cuta daga kanka bi ma'ana saboda kar ahalus sunna su cutar da kai in kana rayuwa tsakaninsu to ka rika aikata abin da za ka aikata suna gani amma saɓanin abin da yake zuciyarka ko ka furta wata kalma saɓanin abin da ke zuciyarka au malika ko kuma ka yi hakan don tunkuɗe wata cuta daga dukiyarka da za ta faɗa dukiyarka au ta fi zabi karamatik wai ka ɓoye ɗin saboda ta kiyaye mutuncin kanka ka rika aikata ko nan ka furta abin da ke saɓanin zuciyanka saboda kiyaye mutuncinka ku duba a shi'atu tu filmizan shi'a a cikin skeli akan a ma'auni shafi na ɗari ɗaya abincin za ka samu to sai ya kawo shi ya ce in general in summary Sahiya izharul iman in baka san taqiya ba a takaicen takaicewa shine boye imani bi mazhabi ahli sunnati wal jamaa fahiya izharul iman to shine ka bayyana imanin ka ka nuna kai ahli sunna ne wal jamaa wa ikhfa'il imani bi mazhabi shi'ati al a ashariyya ka ɓoye. imani da shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan wannan shine taqiya ka rika bayyana ayyukan ahlus sunnati jama'a a fili amma a can cikin zuciyarka abin da ke kudundune shine imani da aqidantuwa da aƙidan shi'a al a shari'a. wannan shine waftarau ala aliyin Rabyallahu an wal iyaz sun kirkiri wata ƙarya suka danganta ta ga sayidina Ali wa hashahu alhalin ata kau bai faɗe ta ba wai sayidina Ali ce attaqiyatu min afdali a'malil mumin attaqiyatu min afdali a'malil mumin ita wannan taƙiya ita ce mafificin ayyukan mumini da Allah ya fi yadda da su yake karban su kuma ku gane ba Shi shine mafificin aikin mumini da Allah ya fi karɓan shi muminai ta irin su kenan yawwa don dama mu a wajen shi a ba muminai bane <clears throat> lai sai bina aliyafar ku duba tafsirul hasan al-askari tafsirul hasan al-askari hmm? shafi na 293 fi wujubi ihtimami bi taqiyya wa qada'i huquqil mu'minin wa annal Husayn ibn Ali sannan kuma Husainu dan Ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi wai ƙara shi ma ya ce wa hashahu alhalin ata ko bai faɗa ba wai yace laula taqiyya da ba don wannan aqida ta taqiyanci ba ma urifa waliyuna min aduwina da ba a san masoyinmu ba daga maƙiyinmu da ba da wannan aƙida ta taƙiya ba da ba za ka gane makiyinka da masoyinka ba amma taƙiya ita ce ke bambance ta da nuna maka masoyinka in kai dan shi'a ne ta nuna maka makiyinka ku duba almasar sabiq footnote na footnote na biyar footnote na biyar almasdar sabiq shafi na uku. wa anna aba abdullahi wa hashahu sannan abu abdullahi kuma shine eh, ja'afar ibn muhammad shine abu abdullahi wai shi ma ga abinda ya faɗa ja'afar bin muhammad ya ce wai ya ce wa hashahu shi ma a fau bai faɗa ba a fau bai faɗa ba wai ya ce ma'ubidallahu ba a taɓa bauta wa Allah da wata ibada ba bi da wata ibada a habbu ilaihi wanda ta fi soyuwa a gare shi shi Allah irin taqiya irin khabu wai sai ya tambaya yace akramaka Allah qultu wa mal khabu me khabu Wata irin lulluɓa lulluɓa koyewa قال التقية ka rika nuna kai ahlus sunna ne kana ayyuka irin na ahlus sunna kana maganganu irin na ahlus sunna amma a can zuciyanka kai dan shi'a ne to Allah ba a taɓa kusantan Allah da wata ibada da ya fi soyuwa a gare shi irin wannan akidar ba ka duba ma'anil akhbar littafin su mai suna ma'anil akhbar shafi na bakwai. wa fa'ilu shi'ati sai littafin nan nasu na biyu mai suna wasa'ilu shi'ati shafi na mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai wa annahu qala wai sai ya sake cewa shi Ja'far bin Muhammad din yace fa innahu ina tabbatar muku ku masu sauraro la imana liman la taqiyata lahu kai wanda ma bai da wannan aƙida ta taƙiya ma bai ba da imani ne kawai ba ma mumini ba ku duba usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da uku wa aba ja'far har ila yau abu ja'far limamin su albashir kenan muhammad bin ali wa hashahu wai shi ma ya ce alhalin aka kau duk maganganun da nan da ake danganta musu ba su faɗa ba su ba san da su ba wai yace wai attaqiyatu min dini ita aqidan taqiya tana daga cikin addini na wa dini aba'i da addinin iyaye da kakanni wala imana liman la taqiyata lahu babu imani ga wanda bai aƙidantu da aƙidar taƙiya ba a wajen 'yan shi'a ku duba almasar sabi usulul kafi same page same volume eh almasar sabi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da hudu وقال إمامهم الأكبر الخميني babban limamin sunan da ya mutu Khomeini shi kuma ga abin da yake annabi fa ya danganta wa fa shi kuma ya billah Allah rufa mana asiri kuna dai sane da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man zaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun karya da gangan yana sane fal yatabawwa maq'adahu minan nar ya nemi masaukin shi kawai gobe kiyama a wutan jahannama amma waɗannan mutane saboda rashin tsoron Allah rashin tsoron Allah ta'ala ba su ma hatta annabi ma ba su daina masa karya ba to Allah ma sun kirkiro ayoyi suka ce Allah ne ya faɗe su dan share ni in ji Khumaini wai yake wai qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal anbiya'a wai innal anbiya'a duk annabawan Allah da kuke gani da suka rayu a duniyan nan innama faddalahumullahu ala a jima'i? ba wani abu bane yasa Allah ya fifita annaba sama da dukkan al'ummansu gaba ɗaya sai dai bi shiddati mudaratihim li a'da'i dinillah wai sai dai tsananin rufa rufansu da suke wa makiyan Allah wa husni taqiyatihim da kyauta taqiya aqidar taqiya da suka yi to wannan shi ya promotin annaba suka zamanto su ne fiyayyun halittu to annabi ya rayu yana taqiya kam aito ina jin bai isar da sako ba tunda aka ce ka faɗi ka ɓoye gaskiya ka bayyana saɓanin gaskiya kun gani ku duba ka ɓoye imani ka bayyana saɓanin imani to shi kuma Allah ya ce annabi ne wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kam in ji Allah bai taɓa ɓoye wani abu na wahayin da muka masa ba bai ma dace ba ba zai ma yi ba ne zaɓaɓɓen Allah ya ɓoye gaskiya to ya ji tsoron wa babu tunda Allah ya bashi garance ce wallahu ya muka minan na Allah zai kare ka daga dukkan sharrin masu sharri kuma duk lokacin da za mu yi latta ko menene sai mun ce a watarakana alal mahajjatil bayda a shaɗu annahu ballaga risala ko wa na lil umma wa jahada fillahi jihadi muna shaida lallai annabi muhammad ya isar da sakon Allah ya ayyuhar nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata Allah ya asimuka minan nar Allah duk ya bada shaida annabi ya isar da komai ran da ya gama isarwan Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum yau na ta muku komai na addinin wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islama na ta muku duk wata ni'ima kuma na yarda muku musulunci zama to shine addini za ku bauta wa Allah da shi Allah rufa mana asiri ku duba al-makasibul muharrama inda wannan magana ta zo a cikin littafi mai suna al-makasibul muharrama wato wato genin mutum ya yi sana'a ta haram shi ne almakasib ma agna an humaluhu wa ma kataba duk abinda mutum ya tara ya nema ya tara ba zai amfani su ɗauka mana a ciki ne ya zo shafi na nawa mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da sittin da uku na kumaini mala ya ce comment ta'aliki a game da wannan hadihin nususul mafiya duk waɗannan maganganun da suka wuce da suka ambata Eh, yusnadu yusniduha shuyukhu shi'ati ila al'amati a shi'a malaman shi'a suna danganta su daga limaman su ne suna danganta su da limaman su goma sha biyu din nan wato ila a'immatihim zuwa ga limaman su sannan zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu الشهيد وان ده يموت يهي شهادة متوى شهادة الشيكرة arba'in باين هجرة da sai na ali suke danganta wannan shi shekara ta arba'in bayan hijira ya rasu su danganta su kuma ga ɗan shi Hussein a shahidu sanata wahidin wa sittina wanda ya mutuwa da ya mutu a shekara ta 61 bayan hijira suna danganta ta zuwa ga Abu Ja'far wanda ya mutu a shekara ta 114 bayan hijira wa abi Abdullahi mutawaffa da abi Abdullahi shine Muhammad bin Ja'far wanda ya rasu a shekara ta 148 bayan hijira ku duba shekarun da suka rasu dab da manzon Allah fahum ashu fi fatarati izzil islam wal muslimin waɗannan bayan Allah da suke danganta waɗannan maganganu na ƙarya na ƙirƙira a gare su sun rayu ne kuma suka mutu a lokacin da musulunci ke da izza musulmi da musulunci suke da izza da daraja wa illa fa ayyu hajatin ila tafiya, to da wa za su koye ma mu duba a serious abin da suka rayu a madina suka rayu fa ba mutuwa manzo Allah da shekara 40 sai dina aliyaru to da wa za su koye ma aqida wane ne da zai musu barazana in suka bayyana aqidan musulunci da sunnan manzo Allah da har za a nema wai su koye ina fata an gane suna na sahabai fa to su koyi mawa wa zai musu barazana din su da suke tashi su kai hari su kari suka karya rum suka karya daular farisawa to waɗannan ne kuma za a ce wai su rika koyi a su kar su bayyana don tsoron wa ko ba ku gane ba ai da za a ce ma wanda ma zai ɗan koyi addinin shine wanda ya rayu a garin da gaba ɗaya 99.99% gaba ɗaya kafirai ne irin kamar yadda asiya matan fir'auna take ɓoye menene imaninta da waɗansu ɗaiɗaiku da suke tare da fir'auna waje a rajulun min aksal ce ya tsakala ya musa innal qauma ya'tamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin akwai wani mutum da yake cikin fadar fir'auna mumini ne amma ya ɓoye imani su bai bayyanawa shine ya ji ana floating an yi mitin yadda za a kashe annabi isa annabi musa alaihi Shi ne ya silalo ya buya ya zo yake ya musa mutanen fa suna ƙulle kulle suna makirce-makircen da za su kashe ka ka fita ka bar garin Egypt din na Misiran nan inni la minan nasihin wannan ita ce nasiha ta kawai a gare ka fa kharaja minha khaifan yataraqqab ya fita daga Misira ɗin sa'ifan cikin tsoro ya taraqqab yana kuya yana lura da wannan ya wannan hayya sulale ya kalli wannan ya kalli wannan ya sulale ya ɓadda kama qala rabbi najjini min alqawmil mujrim zalimi da ya fita din yace ya Allah na roƙe ka ka tsera tajjani daga mutane azzalimai kun gani to irin waɗannan su ne za su ɓoye aƙida amma sahabi a madina ya rayu da manzon Allah sallallahu shekaru sannan kuma ya mutu bayan mutuwan manzo Allah ma bayan ma hijira ma da shekara arba'in a lokacin duk wajen ma musulmi wa zai ji tsoron da har za a ce wai ya a akida babu yana nuna mana a hankalce ma ba zai yiwu ba a hankalce ma ba zai yiwu ba don Allah ko mu a nan Kaduna akwai wanda zai ce ya a akida na ce ni musulmi ne a halin akwai wanda zai boye to bellantana waɗannan a madina a birnin manzo Allah sun suka yi tarayya da manzo Allah daga sahabi sai ɗan sahabi sai jikan sahabi to shi ne malam yake idan aka yi la'akari da wannan ma ba hankali ma ba zai karɓe shi ba ina fata an gane ko ce, fa ayyu hajatin to da wace bukata ce za ta ƙure musu har su koma ila taqiyati fi zalika zaman su koma suna koyi imani su a wannan zamani illa idza kana dinul muttaqa bihi ghayra islam yace sai dai in addinin da ake tsoron bayyana shi ba musulunci bane to shine za a koyi domin in ka zo da wata aqida a Madina a wannan lokaci wanda ba aqida manzo Allah ba kam ka samu mutum ya gama ya dole yace to sai dai ya zamanto aqidan da za a koyi wanda ba musulunci bane amma in ta musulunci ne to ai ita ce ma santan musulunci maka zo madina ka yace na'uzu billahi min zalika muna neman tsari da kariyan Allah daga irin wannan kafirci da wasa da hankali mu je tambaya ta ɗari da talatin su yi defining ma'anan a taƙiya mun ji definition na taƙiya da yanda take da menene dinta da kuma hujjojin da suka kirkiro suka ce baka ma da imani in baka da ita kuma shi ce mafi soyuwan aiki a wajen Allah subhanahu da bawa zai masa to yanzu the next question shine menene hukuncin wanda ya barka iya yi exposing aqidan shi kawai ni musulmi ne ahlus sunna ya yi exposure ko kuma kamar yadda su suke faɗa a su ne mai hukunci wanda ya fito karar ya ni ɗan shi'a ne tunda ai bai ɓoye ba ko yawa tunda tafiya shine ka koye cewa kai dan shi'a ne kar a sani to me hukunci wanda ya fito ƙara ne yace shi dan shi'a ne hukuncin da suka ba su yamu a haya ba duk wani mai bayyana sai shi dan shi'a ne kararan kenan su suka yanka musu hukuncin da kansu kenan ma hukmu man taraka taqiyya inda shuyukhi al-madhhab shi'i menene hukuncin wanda ya bar wannan aƙida ta taƙiya a wajen shehunan shi'a inda sun ce taƙiya ita ce ka ɓoye aƙidarka ta shi'anci ka bayyana ma mutane aƙidan ahalus sunna a fili ita ce taƙiya ko kuma ka rika ayyuka da furta maganganu yadda za ka rayu mutane su karɓe ka a saɓanin abin da ke zuciyarka ka gaba bambanci da munafiki ai munafiki shine zai rayu tsakanin musulmi ya nuna shi musulmi ne na kwarai kaza kaza kaza amma a zuciyar shi kafiri ne eh? fi qulubihim maradun lahu maradan ولهم عذاب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين انت وانا شيني شيني shine shine taqiya ka ɓoye duk mu'amalar ka ka rika nuna kawai kai alu sunna to yanzu mun ji kuma haka rukunan imani su ne wanda bai yi haka ba bai da imani yanzu za mu ji kuma wanda ya bar taqiyan ya exposin kanshi yace shi dan shi anne ya bayyana karara su za ku yanke mai hukunci ba, ina in karanta hukuncin ne ina da laifi wani ga ya hukunci na karanta shi suka ce amsa anna tarika haka tariki sala duk wanda ya bar aqidan taqiyanci ya iya koya aqidan shi ya bayyana sabanin shi to tamkar musulmin da ya bar sallah wanda ya bar sallah kuma me matsayin shi kafiri ne hujja a game da wannan fa istarau ala sadiq sun kirkiro wata magana ƙarya suka danganta ta ga Ja'far ibnu Muhammad shine as-sadiq a wajen su Jafar ibn Muhammad Abu Abdullah as-sadiq ya faɗe ta wa hashahu in ka yi hashahu shine aka fau bai faɗa ba jingina masa akai wai law da na ce inna tarika at-taqiyyati ka tariki as-salati la kuntu sadiqan da zan buɗi bakin unce duk wanda ya bar aƙidan ta kamar wanda ya bar sallah ne da na gaskiya ku duba wani salo na magana to a ya faɗa kamar wani yadda Allah ce la uqsimu bi hazal balad ba na rantse muku da darajar makka ba ki ma'ana wato Allah ya ce kun san darajar ba na rantse muku ba ni ma da zan buɗi baki unce wanda ya bar aqidan taqiyancin nan kamar wanda ya bar kala da na yi gaskiya to shehi ya faɗi wannan ka ce to da hey hey almajirai su ce da ba ka yi gaskiya ba ta kamar kai ne ka aiki yaro ya yadda kuɗi ka aike shi yau ya yarka mai bulala da ka aike shi ka ce ka yarda kuɗi ya ce a'a ya ce a'a ka yarda Allah yau ma ka yarka ji zai ce to baba kuma zai yadda ya din ina ya san kwanci kenan to malam ya ce idan na buɗi baki na ce kaza kaza ne zan yi gaskiya ka ce a'a akara makalla ina limani liman na shi'a imam ya yi magana ka ce a'a wannan maganar ka duba footnote na hudu a can man la yahduruhu al-faqih sunan littafin da suka faɗi wannan magana barin taqiya tamkar wanda ya bar sallah ne mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da uku babu saumi yaumi shakki wato a ƙarƙashin babin yin azumi ranar shakka ranar ba a tabbatar da ganin wata ba sannan ka duba littafin su na biyu wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas za ka samu wannan magana sun mazadu fil sai suka kara ma ɗaga magana extremism wajen ma kara ɗaga magana wato za su rika faɗan magana haka in kai mamakin magana sai su kara ɗaukaka ta tujiyatu ma in ta kara rikita ɗaya ce ok ta ma rikice su ƙara ta tujiyatiri ba haka suke sun mazadu suka ƙara ma wata ƙara maganan ma faƙalu suka ce in ha in na tarkaha kai barin ma a ƙidan taƙiyanci. Minal mubiqat yana daga cikin manya-manyan zunuban da ke dulmu yadda mutum a wutan jahannama allati hiya jahadun nubuwati wato girman laifin mutumin da ya bar taƙiyanci mu'amalanta mutane ta kiyanci kamar ya yi musu annabcin ma annabi awil imama a bar annabin kawai ma ne nema a sashin imama eh ko kuma ka yi musu ma imamancin ɗaya daga cikin limaman su goma sha biyu ɗina ka yi musu ma ɗaya au zulmu ikhwanihi ko tamkar mutumin da yake zalintan 'yan uwansa au tarku taqiya ko kuma barin taqiya footnote na biyar al-makasibul shafi na ɗari eh shafi eh mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da sittin da uku thumma zafu fil ghuluwi suka ƙara ɗaga maganan kun sa extremism ana ƙara ana fara kaɗan ne sai a ɗaga shi a rika ɗaga shi kamar yadda kiristoci suka ce wa annabi isa shi ba mutum ba ne can suka lallaba suka ce ɗan Allah ne kaga sun promoting na shi can suka ce a'a cikon Allah uku ne aka kwana biyu suka ga kai su ƙara ɗaga shi ma suka ce shi ne Allah shi ne Allah to da haka ake fara da haka ake fara larufa suka ƙara suka ce inna tis'ata a ashari dini fitakiyya wai kashi tara cikin ɗarin cikin goma addini tis'ata a ashar a ashar daga ashara ne ina fata an gane ko da za ka kasa addinin musulunci kashi goma to tara cikin goma nan duka taƙiya taƙiya ta ɗauki wannan kasan kawai ɗayan ne addini kai wala dina liman la taqiyata lahu ba ma addini ga wanda bai ma da taqiya kawai kawai ta bai da wannan aqidan bai ma da addini ku duba wannan magana a babban littafin da suke kakama da shi kamar mu ake sahihul bukhari ku duba usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da biyu cewa mutum ya kafarta ya bar addini ya tuɓe addini magaba ɗaya idan ya bar aƙidan ta ƙiyanci sun mazadu sai suka ƙara kuma giyako ina fata an gane ko sun mazadu fil guluwi suka ƙara kuma ɗaukaka abin kuma ruruta abin ta abin suka ce bi anna ha zanbun la gufaru abadan barin aƙidan taƙiyanci zunubi ne da har abada Allah baya fi shi duk istighfarinka duk neman tubanka Allah baya fi shi قال علي بن الحسين زين علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام وي علي دان حسين دان زين العابدين زين العابدين ina fata an gane ko jikan sayyidina ali kenan wai shine yace yaghfiru Allahu lil mu'mini kullu dhanbin Allah yana gafarta wa mumini dukkan zunubin da ya aikata in ya nemi gafar wa yutahhiruhu minhu fi dunya wal akhirah sannan Allah ya tsarkake muminin nan daga wannan zunubin a nan duniya da lahira ma kala zambaini banda zunubi guda biyu sukan duk yanda kai istighfari duk yanda ka tuba duk yanda ka roƙi Allah ba a yafe balle har a tsarkake ka a wanke ka a tsaftace ka daga gare su waɗanne ne tarku taƙiya mutumin da ya rayu bai yi aƙidan taƙiyanci ba ko da yana yi ya bari wa tadyi'u huquqil ikhwan da tozartar da haƙƙin ‘yan uwa braza ba ku da suke kiran juna ba ‘yan uwa to barin haƙƙin ɗan shi'a ya shiga hali ka hana shi haƙƙin shi ko ka kyautata masa duk inda ɗan shi'a yake barin kyautata masa rashin kula da haƙƙoƙinsa zunubi ne da Allah baya yafe shi har abadan abada ina fata an gane ko wannan shi ne duba tafsirul hasan al-askari tafsir na alhassan al'askari shafi na 293 ku duba wasa'ilu shi'a littafinsu mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na goma sha shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu a ƙarƙashin wace chapter wani abin nan babi ujubul itina'i ƙarƙashin babin da yake ce wajabcin kulawa wal imami da ba da himma bi wajen wannan akida ta taqiyanci wa qada'i huquqil ikhwanil mu'minin da biyan bukatun yan uwa mu'minai duk inda buƙata ta kama ɗan shi'a ga je ka biya masa wannan buƙatar ba to kayi zunubin da har abadan abadan ba zai kankaru ba ba zai yaku ba a wajen Allah in gidan shi ya rushe kai sauri ka je ka gina sauri bukata na ikwan mu'minin duk abin da yake inda ya nuna mana da bukata to ka je ka biya masa kawai in ba haka ba ka fafta ke Allah rufa mana asiri واختار الكليني kuleni sai ya ƙirƙiro wata hujja wata magana da za ta saman ma wannan aƙidan gindin zama ta san in ka faɗi magana ba ta da hujja to ka san kamar menene kumfa ne kawai kumfa ne to duk abinda suka faɗa sai su yi ƙoƙarin samo masa hujjan da za ta samar ma maganan gindin zama sai ya ce shi kuleni wai ƙala abu abdullahi wai abu abdullahi ya ce Hussein ya Sulaiman ya kai Sulaimanu innakum ala dinin man katamahu a'azzahu Allah ina tabbatar muku ku yi dace da addini wanda duk ya ɓoye addinin da aƙidar Allah zai ɗaukaka shi zai samu izza wa man aza'ahu wanda ya yaɗa aƙidar addinin kuma azallahu hulahu Allah zai kaskantar da shi sai za ku ku fanci wannan ni ta ce sa sai na sha panadol extra duk ina duk ran da muka yi wannan karatu za ka ji abin yana cracking ne kawai to me yasa suke yada aqidar kuma to inda sun ce yada ta akwai kaskanci to tabbas sun yi gaskiya tabbas tabbas domin ya ɗansa yana ja musu kaskanci domin babu wanda kai kaskanci ga wanda zai zagi na na Aisha ya zagi matan manzon Allah ya zagi Abubakar da Umar da Usman ya zagi da kuma duk inda ka gansu din a cikin kaskanci don taka daga nan zuwa Kano ma kawai ni a waje na kaskanci da kwana a titi wukaken nan da ake sa da sarka mutum yana dukan kanshi da kanshi wani malami ya ce ka'ida ne idan ka yi ma wani musulmi kazafi a maka bulala nawa tamanin mana mun san kazafi ka ce ma wani kaza ne bulala tamanin ake mai kazafi to yace su da yake kazafinsu na fiyayyun al'umma ne irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahaban manzon Allah da khalifofinsa irin waɗannan to sai Allah kuma ya ba su wukaƙe da sarka a hannunsu suke wa kansu ɗin haddin ƙazafin da kansu mutum iya zabga kan shi wuka haika ga bayan shi ka dare wani zai iya ce to ai an ce eh, bulala tamanin ake wa mai haddin ƙazafi to amma ya nasu kullum eh, ai kullum ne suke ƙazafi ke sa su ma suke dukan kansu din kullun dukan baya karewa yu'azzibuhumullahu bi aydihim Allah ce ku bari ku gani zan azabtar da su da hannunsu za su azabtar da kansu kuma wannan dukan da suke din sai shaidan ya nuna musu ba wanda ya kai talada wukake ne fa aska aska aska bunch ka ga haka kawai ya dace kanshi haka za ka tsara Allah ya rufa mana asiri wa akhiran wannan maganar da suka faɗa ku duba littafin su usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da saba'in da shida kitabul imani kufri a karkashin chapter na al-iman wal kufri babul kitmani a ƙarƙashin babin ɓoye aƙida duba Allah rufa mana asiri wa akhiran daga ƙarshe malace bi anna tarikat taqiyati suka ce daga ƙarshe in somari duk wanda ya bar wannan aƙida ta taƙiyance kafirun kafiri ne kawai kharaja an dinillahi wa dinin imaniyati ya fita daga addinin Allah sannan da addinin limamai ko kaga biyu ne addinan kenan yawwa kaga addinin Allah daban kenan addinin kuma limamansu to shine ku duba footnote na uku da na hudu fiqh rida libni baba waihi shafi na 338 ku samu biharul anwar mujalladi na 78 babi na 347 za su samu ku duba na hudu din al-i'tiqadat suna mai suna al-i'tiqadat shafi na 108 za ku samu at-ta'liq ko da ke ta'liqin nan yana da yawa ko na na a karanta shi sai eh, tunda shine raddi yana da alaka yace ga raddi rejoinder an sufiyanu samt an karɓo wannan magan daga sufiyanu samti su ɗin yan shi'a su da kansu kala yace qultu li abi abdullahi na tarar da abu abdullahi na tambaye shi nace ju'iltu fidaka an sanya ni fansa a gare ka yatina rajulu wani sa'i za ka ga wani ya bullo mana min qibalikum wai daga wajen ku yace mana wai daga wajen ku ne yuraku bil kadhibi ka ganshi fa sananne ne shahararre ne wajen ƙarya amma sai ya nuna mana wai daga wajen ku ya zo akar makalla kowa ya san shi makaryaci ne amma sai ya zo ya zuba mana maganganu sai ya ce wai daga wajen ku akar makalla wai ya zo fa bil hadisi fa uku, ya furta waɗansu kalmomi da kowa yake kyamatansu hankali bai karɓansu فقال أبو عبد الله وسي أبو عبد الله يتي مسا Ya yaqulu laka in qultu li laylin innahu naharun aw lin nahari innahu laylun qulta idan har ka kuskura yace maka ni na ce wa dare shine rana rana kuma shine dare ya ce maka haka ƙultala ta a'a qala in qala laka hadha anni qultuhu fala tukadhibu bihi fala tukadhib bihi in dai har yace maka yazo ya tarar da kai ana cikin yini sai yace maka yanzu dare ne ana cikin dare sai yace maka yanzu yini ne idan yace maka ni ne na faɗa kada ka kuskura ka karya zahiri da baɗini zai taso a fa innaka innama tukazzibuni in har ka karyata shi to ne ka karyata kada ka kuskura ka rika ja da irin wannan duk abin da suka faɗa ko hankalinka bai karɓe shi ba duk yadda kuka kyamata magana in suka ce mu ne ku karɓa kai tsaye in kuka karyata su kun karyata mu in kuka karyata mu kuna da matsala kuna da matsala ku duba wannan muktasar basairu daraja littafin su mai su shafi na ɗari da casa'in da biharul anwar mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya zuwa ɗari biyu da goma sha biyu fahadan nas wannan irin maganan in ji malam wa ghairuhu da makamancinsa kafirun suna da yawa daga maganganunsu ya dullu ala anna min shi'ati yana nuna a ce daga yan shi'an cikin yan Shi'a ma akwai man wanda ma bayyana da waɗansu maganganun kenan yana ganin su ma shirme ne amma ana tilasta su ne su ne su karɓe su su rungume su saboda kar a ce sun karyata shehi walakinnahum yulzamuna bil imani a'ama ana tilasta su ne kawai da makantaccen imani a ce kai kai ne gaskiya irin wannan maganganun malaman ina inda shehi ne ya faɗa ba da ja haka kawai ake tafiya eh, amma ne kai gaskiya zai sayi lahi wannan bai mun ba wallahi tallahi na ba ba bai mun ba ma kai tunda an ce shehi ne ya faɗa ne muka iya to mu je a haka ka ga wannan ai bai yi ba waktarau suka kirkiri ƙarya da sunan hujjan da za ta saman ma wannan maganan gindin zama an jabir kala kala abu ja'far alaihi salam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حديث آل محمد حديث دقوني زنشي دي فتو دقا إيالا محمد صعب مي, مي وحلر ومغانا مي وحلر مستصعب مي وحلر و لا يؤمن به إلا ملك مقرب ba mai imani da shi sai dai mala'ika makusanci au nabiyun mursalun ko annabi aikakke au abdun imtahana Allahu qalbahu bil iman ko bawan da Allah ya cika zuciyarsa da imani fama warada alaikum eh min hadisi ali muhammadin duk abin da ya zo muku daga zancen familin gidan muhammadu falanar lahu qulubukum zukatanku suka tausasa wajen karban maganan wa araftumuhu kuka san maganan faqbaluhu ku karɓe ta wa masma'azzat minhu qulubukum duk abin da zuciyarku ya kyamata wa an kartumuhu kuma kuka tsane shi ba ku karɓe shi ba farudduhu ila Allah wa ila Rasul kuma da shi zuwa ga Allah da manzansa wa ilal alimi min ali Muhammad da ɗaya daga cikin manya-manyan hamshaƙan malaman shi'a na wannan zamani wa inna haliku yace mai halaka halakakke shine an a ahadukum bi in minhu la ya yahmiluhu shine mutum ya yi wata magana wanda shi dai hankali shi ba zai karɓe ta ba ya ce wallahi ma kana haza ni dai wallahi ni wannan bai mun ba wallahi ma kana haza wallahi ni dai wannan abun bai faru ba wal inkaru huwa al kufru kawai kai rejectin in maganan da hankalinka ba ta karɓe ta ba ko kuma kana kyamarta ba ta ma ba to suka ce kafirci duk abin da ya zo kai ko ya yi maka daɗi ko bai maka ba abin ma ya yi ya bigi ma hankali kama wajen rashin dacewa in ka kuskura ka yi rejectin ɗin shi inda har ya zo daga shaidi na shi'a ka gama yawo da fa'iru darajati kenan mujalladi na ɗaya shafi na 62 sai ka je usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na 300 da biyu a nan za mu dakata da izinin Allah subhanahu ta'ala wannan kan babu abin nan